shekaru sha ɗaya zuwa sha takwas ne 'yan matan da ke shashen cikin wasu lunguna na birnin Yamai. yawancin su sun samu mafaka ne karkashin wata mata kuma suna kan sararin aiwata saduwa da maza. A cewar Juju Alhaji Idi Sanusi wannan matasan na fuskantar tsanantar a ci moriya kansu. Ana maganar cin moriya ta hanyar sa a yi karuwanci ne idan kamar misali matasa 'yan mata ko mata suka kasance a latilas sai sun yi wannan aiwatawar shine shashancin da ake yi cikin gidaje. Kwaro ƙwaro kowa kuma na iya shiga sai kuma wani fannin inda ake aiwata shashancin a ƙarƙashin sa idan wanda ake ma bidar cin moriyar. Dangance da yawaitar da wannan al'amarin ke ɗauka ya waje ba a nemi dalilan da ke sa wa'innan matasan 'yan mata ga wannan karuwancin. Jibo ne mai kula da fannin kariya a ƙungiyar ƙasar Nijar ANTD ya yi bayani kamar haka. Yanayin hali irin wannan na iya kasancewa mai alaƙa da zaman kunci a cikin iyali. Yana iya zama kuma kamar ƙaunar uwa ce ke ke wa yar yarinya ko kuma mahaifinta ɗan giya ne bai kulawa ko da ta samu juna biyu saboda wani na cikin gidan ya yi jama'i na tilas da ita kenan yar matar za ta barin gidan ta samu kanta cikin karuwanci wani bin ma wai ba talauci ba ne talauci ka san shi bai wuce goma sha uku bisa ɗari na yara 'yan mata da ke karuwanci wani hukunci shafin dokar shari'a ya tanada ga mutanen da ke cin moriyarsu ta amfani da wa'annan matasan 'yan mata juju alhaji hamma idi cewa ya yi a nan gare mu shi karuwanci ba a hukunta mai yin sa tukur haka nan amma cin moriya ta hanyar aiwata shi kamar sanyawar a yi shi ko kuma a tursasa ga shiga shashancin da ya shafi hukuncin marasa mutuncin da ke yin sa akwai hukunci da ke hawa kansa na kason wata shida zuwa shekara uku da tarar jika hamsin zuwa miliyan biyar domin ceton matasa 'yan mata matuƙa ga aiwatar da wannan shashancin da bai rasa mummunan sakamako an shirya shirya gudanar da ayyuka da dama a kungiyar INTD kamar yadda Jibbo Seni ya shaida mana. Mu mun shiga gudanar da ayyuka da dama wato da dare muke fita mu je wajen wa'annan yara mu tattauna da su kuma mu girka musu aikin hannu da za su yi kai har ma samar musu komawa makaranta. A faɗar juju wa'annan matasa 'yan mata ana sa su aiwatar da ƙazamin aiki mai karya mutuncin ɗan adam don haka ya kamata a sa hannu domin a kauda wannan bala'in.